jiya mun yi karatu a cikin littafin bawadin kadi sunna yau insha Allah za mu karatu a cikin al-ibana an usulul diyana fata Allah ya tabbata mu da muna babi na farko ko الكلام في إثبات رؤية الله سبحانه في كما karatun da ya gabata mun ji bayani da malam ya a kan matsalatu wal jawabu yau insha Allah za mu tashi wata matsala inda malam ya matsala a kun gurin فإن قال قائل زامي فدا بيتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يعني تعلمون ربكم اضطرارا لفظ ترون بمعنى العلم والمعرفة على بناء على قوله تعالى ألم تر أن الله على ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو راجعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم to da wani zai ce lafazin ra'aita ko tarauna a nan ya zai iya ɗaukar ma'anar al'ilm ya za ne istirarin a matsayin lallai ilalla wannan din yana ɗaukar haka ya za mu yi masa rai inda qur'ani ya zo alam tara anna allah ya lahu ma fi samawati ma karshen ayar sai ce wa anna bi kulli shay'in alim to tunda haka kenan lafazin arrubiya yakan zo da manan alheri to idan mutum ya ce me zai hana mu dauki wannan maganar ta manzo Allah su sallam ta tarawna rabbakum a matsayin cewa za a ga Allah ba za a ga Allah bane a'a ma'anarsa shi ne za a san shi da kuma da ita tura amsa inna nabi ya kalla sallan kalli a sallani ha za a za ta gini bushara ai annabi ya gaya ta haɓar mai bushara ce yake musu cewa za ku ga ubangiji don kiyama a shi albishari fakala fakai fa zikun idan ra'aytum subhanahu ya wani daɗi za ku ji wani irin daɗi za ku ji in kuka ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ku gaya ku labarta mu irin daɗin da za ku ji an gane ku wala yanzu an yi bi amrin yushrikun fihi al kufa bai halatta a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne musu da abin da kafirai ma sun yi tarayya da su a cikin ai kafirai ma sun san Allah an gane ku bi dalilin kauli wa la in man khalaqahum la yaquluna Allah قل من رب السماوات السبع ورب العرش fa فيقولون Allah kaga shi su ma sun yi sun san Allah to nan kenan bai kamata a ce annabi ya hada su yi musu bishara da abin da sun yi tarayya da kafirai a cikin على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الشهر من ذلك وسلم شيء ترون ربكم وليس يعني رؤية دون رؤية بإذا لكم والقليل بل ونبا بل ذلك عام في رؤية العين ورؤية القلب يا هدي قلم مجازي قبالا gani na ido da kuma gani na zuciya ganin zuciya shine ilimi an gane kenan idan mutum ya san Allah ya yi imani da shi zai yi murna albishir to sannan kuma a yi masa albishir da zai ga allah ranar tashin alkiyama da idanunsa wannan kuma wani albishir ne a yi nadar an gane to don haka ne babu alaƙa tsakanin ruhiyatul qalb da kuma ruhiyatul ayn wata ruhiyatul qalb ana yin tarayya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba game da Allah kan dan su kansu arna Allah zai musu azaba saboda sun san shi ne kuma suka gidan su, an gane suka yi imani da shi دليل آخر قاوم دليل ندبي na المسلمين اتفقوا على أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن wala ولا خطر على قلب musulmai sun سنهبوا akan cewa a gidan aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba akwai abin da bai taba zuwa a cikin tunanin dan adam wannan duk musulmai sun tarayya akan haka min al'aish salim na daga kubutacciyar rayuwa wanda babu wani sofa ne na nagasuwa a cikinsa wannan ilmin muhim da jin daɗi wanda yake mata tarci وليس نعيم da الجنة أفضل من رؤية الله تعالى بالأبصار duk daɗin aljanna ba wanda ya fi ganin Allah subhanahu wa ta'ala dai ya fi kowanne mutane yan aljanna su ga Allah shine abu mafi daɗi da suka samu a gidan aljanna wa aktaru man abada Allah ta'ala abadahu li nazar ila wajhihi karim da yawa waɗanda suke bautar Allah sun bauta masa ne saboda suna so su ga fuskarsa mai girma a ranar lahu iyawu fadli muna roƙon Allah ya nuna mana kansa da falalar sa ranar tashin alkiyama fa idza lam yakun ba'da ru'yati Allah azza wa jalla in ya zama to bayan ganin Allah babu wani abu da ya fi falala fiye da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana zuriyatun nabiyullahi afdalul lansafil janna kuma ganin annabin Allah ya fi kowanne jin dadin aljanna falala kenan kana zuriyatullahi azza wa jalla afdalu min ru'yati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ganin Allah ya fi falala akan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam in aljanna suka ga annabi za su ji dadi amma in suka ga Allah subhanahu Ta'ala) jin dadin su zai fi yawa a kan ainihin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke to wannan sai ke nuna ashe a ce za su ga da annabi ne za su ga Allah ina nufin za su gan shi ne a zafin sa ba wai sanin sa a ilmance ba wai za ka na zalika kabali to yin haka ne lafi hadin Allah an biya wa musulmi وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين والصديقين النظر إلى وجهه الكريم Allah ba zai haramta annabawansa da ya aiko da ainihin mala'ikunsa waɗanda suke makusantansa da kuma jama'ar muminai da siddiƙai kallon fuskarsa ba an gani saboda shi ne jin daɗi mafi girma kayan da abin da ake so a gaya mana ba wai mutane ba har mala'iku saba ganin Allah ba za su gan shi ba sai ranar kiyama an gane wace wannan ni'ima babba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai hana bayan ta ita ba ya kuma nuna musu ni'imar da bata kai ta ba an gane zalika annahu يدا la تؤثر في mar'i saboda ganin abu. baya wani tasiri cikin abin da aka yi da an garu ya tarra da wani saboda shi ne gani ganin kawai ke yi fa idza kana hadha hakaza to in wannan haka ne wa kana tuzuya ghayru gairun bil mar'i kuma ya kasance ganin bai wani tasiri ga wanda aka gani lan tuzu tasbiha wa lan kilaba lan wannan bata wajabta cewa an kamanta Allah da wani abu daga da ya shakke ban ji bayan ta ba ko kuma a ce an sami wani kauye daga matsayin ta inda yake zuwa wani matsayi wanda ba shi ne na hakika an gane ولم يستحل على الله عز وجل أن يرى أن يري عباده المؤمنين نفسهم في جنانه كما باوي كورن أبو بني أجعلنا a ce nuna yan bayansa muminai kansa a gidan aljannar an gane ka je mutum ya yadda ga gidansa misali sai ka maka komai na na walima na na sauka ne na bakwanta amma baka gan shi ba ai za ka fito ka zai ko to kamar haka ne aljanna gidan waye gidan Allah an gane to dan haka a gan shi bai tauye shi da komai ba matsalatin fi rukuya ga wata matsala cikin abin da ya shafi dai ganin Allah wata'ala احتجت المعتزلة في أن الله عز وجل لا يرى بالأبصار بقوله لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار من الآية 103 السورة الثالثة معتزلة وإن كفى هجة ba za a ga Allah da idanu ba a ranar tashin alkiyama da fadar Allah da yake la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latif al-khabir aya ta 103 sura ta 6 suratul naml kawo suka ce falamma atafa Allah azza wa jalla bi qawlihi wa huwa yudrikul absar da Allah ya dora bayani da cewa shi ina da sakari ala kauli za su zai kula absar a bisa inda yace gannai ba sa riskarsa wa kana qawlu wa ghayr zirkul absar ala al-umum shi kuma maganar sa da yace shi yana da sarkar ne gaba ɗaya ta gane ganin kowa annahu yudriku fi dunya wal akhirah kenan shi Allah zai gansa nan duniya da lahira wa annahu yaraha fi dunya wal akhirah kuma Allah yana ganin ganin yana ganin kowa a duniya da lahira kana qawluhu to fadarsa da ya ce la tudu ka absar dalilan ala annahu la tarahu al absar fi dunya al akhirah shi ba za a ga shi ba duniya da lahira tunda shi a nan duniya yana ganin kowa kun gane magana ta su a nan duniya Allah yana ganin kowa kuma ya ce ba wanda zai shi to shi Allah zai ga mutane ko ina ganin mutane a nan duniya kamar inda zai gansu a lahira kenan duniya da lahira shi yana ganin su to kamar inda shi duniya da lahira zai su ita yana da ganin su duniya da lahira to a kuma yace gannan su su ba su ganin mutane bai da kansa to wannan kuma ke na duniya da lahira kun gani wato tun da shi a duniya da lahira ganin sa bai ga kowa na kuma duniya ya ce la su zai kula to a shi kenan har a lahira ma ba za ka shi tun da ya ce ba za ka shi ba a nan duniya an gane wa kana shi ma wannan ya ga mai magana ne ka kauli wurin yuzirkul absar kamar yadda Allah ya ce shi yana da sargane gaba daya ya anna hadal kalamaini ma'rufan ala al-akhar saboda maganganun guda biyu an goya ɗaya ne kan ɗaya an zo da ɗaya kan ɗaya kuma da yake gina lamu ga amsa akan wannan shubha tasu bugi yajibu da kana umumul qawlayn wahidan idan ganewar maganganun guda biyu ɗaya ne to yana wajabta a ce wa kanat al absaru absaru yurun absaru qulub ganin ana nufin na ido da na zuci لأن الله تعالى قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور dan su zukata ba su ne ba zukata ne wato ba ganin ido ne yake makancewa ba gani Eh, wato abin nan makanta mai illa ita ce makantar kirji ma'ana makantar zuciya aya ta 46 a sura ta 20 da surun hajji wa kuma Allah yace ulil aidi wal absar ma boda karfi da kuma gannai sura ta aya ta 45 a sura ta 38 sura sa ai fa hiya bil absar wato wato ana maganar ganne din ganne gaba daya fara da absarar kulu sai ya hada da ina nufin gani na ila na zuciya wai alati yaqulu bi al-mu'minuna al-kafirin wanda wannan ilimin na zuciya ganin na zuci da shine mu'mine suka tsare wai wa yaqulu ahlul lughah ahlul da suna cewa fulanu basirun bi sana'ati wani ina da basira kan sana'a ma'ana yana da ilimi an gani yuridu da kasar suna nufin basira irin da ilimi gani irin da ilimi wai wurin suna cewa kada absartu hu bi kalbi na gan shi da zuciyata kama ya kuru na kada absartu bi aini kama yadda suke cewa absartu hu bi aini na gan da ido na an gane baladar yana cewa absartu hu bi kalbi yakan ce absartu hu bi aini duk da ba na gani na gan shi da zuciyata na gan da ido na kama yadda abdullahi dan abbas ya faɗa sai ya ce manzo Allah ya ga Allah sai ce bai rahu bi kalbi sai ce ya ganshi da ne da zuciya ma'ana ya san shi fa idza kana al-basaru basaru al-ayni wa basaru al-qalbi to idan ya zama to gani iri biyu ne akwai gani na ido akwai gani na zuciya ثم أوجبوا علينا أن يكون قوله تعالى لا تدركوا الأبصار في العموم كقوله ويدرك الأبصار kuma suka lazumta mana suka wajabta mana kasancewar ba za iya ganin Allah ba gaba daya ga mabiyar kalma kamar yadda yake hoye da afsa shi ina da tangaje gaba daya lianna hadal kalamai ma'rufun an al-akhar saka ce saboda maganganun guda biyu an tsawar ɗaya ne akan daya وجب عليه allah ta'ala الله تعالى لا يملك أبصار الغيوب ولا أبصار القلوب la yusrafu bi absar al-uyun wala bi absar al-qulub to suna so su abin da dole haka za a suna nufin ba za a iya ganin Allah da zuciya ba ba kuma za ba za a iya ganin sa da ida an fahimta an لأن قوله saboda مثلا الله يقول لا تدرك الأبصار ganne ba su da fil umum gamammiyar magana ka kaulihi ka faɗin da faɗarsa wa wai zurful shi yana ganin ina da karkar ne ita ma mutumiyar magana ce wa idza lam yakun haka ba? in ko idza mutu a wajen su ba haka bane فقد وجب أن يكون قول أن يكون قوله تعالى لا تزور الأبصار أخص من قوله ويزور ya zama واجبي fadar Allah da yake gannai ba su da kansa ya zama so ke bantacciyar magana ce daga cewa shi ina ganin gannai gaba ɗaya ko yana suka gannai gaba ɗaya wani fasa da ihtijajiyo kuma da'awarsu ta rushe an gane abin da malai yake cewa idan suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ba za a gan shi ba a duniya da lahira saboda ce saboda shi yana ganin mutane duniya da lahira ko a ita ce hujjarsu kuma Allah ya kore ganin ta kenan ba su la su dirkul absar wa yin dirkul absar kaga lafazin zikiri da yi an kore ganin Allah a nan duniya ko gannai ba za su ga Allah ba amma shi Allah duniya da lahira duk zai ga bayi ko yana ganin bayi to sai ake to yanzu kun sun lazunta wa kansu shi dai albasaru ko al-insaf yakan kasance bil kalbi yakan kasance bil aini kuma kalmar da ake amfani da ita dan a ce an ga abu da zuciya ita ake amfani da ita a ce an gaishe da ido absartuhu bi qalbi absartuhu bi ayi, na gan shi da ido na na gan shi da zuciya an fahimta to idan sun ce dalilin haka ba za a iya ganin Allah a lahira ba to kenan dalilin haka ba za a iya ganin Allah a duniya da zuci ba ba za a iya ganin sa da yi, kamar yadda ba za a iya ganin sa da yi ba sannan nan ko kuma ganin Allah nan da zuci ai shine a san shi ko sanin su shi ka ka san shi a zuciyarka ko ka gan shi a zuciyarka tun da ka san shi to eh, kenan tun da bai zai yi ka gan shi da idanunka ba to kenan wancan ma ba zai yi ka gan shi da zuciyarka ba kenan ba za ba wanda zai san Allah kun fahimci magana to da ka yanzu wannan hujja kuma su suna ga sun san Allah kaga mun san Allah muke أباني فبدا البصيرة بالشيء والمعرفة والعلم به نافة المنجل تدعك يدوى لهم قد يتاب تاروش وقيل لهم هل إلا أعتي رسول إنكم زعمتم أنه لو كان قوله لا تدوك الأبصار كن كي فدر ألا تاكد أن تقلني بذات الاتكيشبة خاصة في وقت دون وقت ياكي بنشون لوك تيلي بلدهني lakana qawluhu yudriku al-absara khasan fi waqtin duna waqt kuka ce to ai da fadar Allah shi ma da yace ina da targan ne gaba daya sai zama to wani lokaci ne banda wani lokaci wa kana qawluhu laysa kamithlihi shay'un min al-aya al-hadiyata ashar sura arba'in to da fadar Allah da yace laysa kamithlihi shay'un aya ta sha 11 sura ta arba'in da 42 sura shura da fadar salatu khudhu kilatu wala nawm aya ta 255 a sura ta biyu sunan bakara wa da fadar Allah ce la yuzlimu an-nasa shay'an baya zalunta mutane komai aya ta 44 sura ta 10 suratul yunus fi waqti duna waqti da zai zama to waɗannan duk abubuwan da ya faɗa a wani lokaci ne banda wani lokaci wani lokaci ne baya kama da wani amma wani lokaci yana kama da wani wani lokacin ne baya bacci baya gengedi wani lokacin kuma yana bacci yana gengedi wani lokacin baya zalunci wani lokacin kuma yana zalunci fahim da alfin kawai wuta ala latin zuku lamsara min al'aya khasan ba za a cikin yajin malaikun da aka sai su ce idan ya ce da su idan kun mai suka mayar da fadar allah da ya ce latin zuku lamsara wani lokaci ne ban da abin nan ke bantacciyar magana ne magana ce to hujja ku ta dawo kan kamar inda ba ku yarda Allah su manu ta'ala wani lokaci yake kama da shi mutane ba sa kama da shi ba wani lokaci yana suna kama da shi duk mafi da kuka faɗa mata tsani to kenan inda Allah zai sha bamban da mutane shi ne shi ya abu kowane lokaci su kuma sai wani lokaci za su kenan shi zai ga kowa a kowane lokaci zai gani a duniya zai gani a lahira amma shi a duniya ya gagara a gan shi amma a lahira zai bar mu su gan shi an fahimta وقيل له هكذا ذاتي لكم هكذا إذا كان قوله لا تدوك الأبصار خاصة إذا فدر الله لا تدوك الأبصار كيف أنتجر مقالاتي ولن يجيب خصوص هذه الآية كما وذبت كيف أنتور وأن الآية بيثبت بها فلما أنكرتم أن يكون قوله عز وجل لا تدوك الأبصار إنما أراد في الدنيا دون الآخرة فلما إذا كنت إنكارك cewa da aka ce za su rufe a nan duniya ne da lahira wa kama an na kawo za su rufe absar arada ba'd al absar duna kamar yadda yake la rufe ina nufin sashen gani ne banda sashi wala yujibu zalika tafsisu hadhihi al ayat allati aradtumuna biha wanda wannan baya wajabta wannan can ayoyi da kuke mana mu'arawa da su cewa sai an ce lallai kamar yadda za a ce ubangiji baya zalunci gaba daya ba a kama da shi kwata-kwata baya yankadin ko gaci kwata-kwata to haka nan a nan ba za a gan shi ba kwata-kwata waɗancan ayoyin sun sha bambam da waɗannan waɗancan sunan keɓance da zafin allah su wa ala kamar yadda ya ce waye zurkul afsa wannan ce kifa ce tare da allah ina fuskar gani a duniya ina fuskar gani a lahira an fahimta to amma bayan ba za su riski ganin ubangiji ba a na duniya sai dai a lahira a lahiran ma ba kowa ba sai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa gambarta fa in kalu da za su ce qawluhu ta'ala la tudru absar yujibu an la yuzaka biha fi dunya wal akhirah fadar Allah la tudru absar ina wajabta ba za a ga Allah ba duniya da lahira walaysa fi zalika an narahu bi qulubina kuma wannan bai hana a ce mun gaishe da da ta mu ba wa nafsuruhu biha mu shi da kira zamu wala duku biha amma kuma ba za mu rike shi da ganin mu na ida ba kila lahu sai a ce da su an أنكرتم أن يقول لا تدركوا بإبصار العيون la yujib idza lam yuduku biha alla narahu abin da kuka yi inkari cewa ba za a gan shi ba da idanu bai wajabta dan ba mu gan shi da idanu ba a ce ba za mu gan shi da zuciya ba faru ya na lahu bil uyuni wa yasaru na lahu biha laisa bi zirakin lahabiya lahu dan mun ga Allah da idanunmu a lahira ba wannan ina da mun kewaye da ganin sa ko mun san shi bane gaba da kama anna absarana absarana lahu bil qulubi wa ru'yatana lahu biha laisa bi zirakin lahu biha kama yadda dan mun san Allah da zuciya ko mun ga Allah da zuciya wannan bai san mun suke Allah din ba ainihin da zuciyar ta mu gaba daya a ce mun san Allah gaba daya an san dai wani abu da aka sani gaba da shi fa'in kalun suka ce ruyatul basar hiya idrakul basar in suka ce in aka ce ruyatul basar ana nufin gani ne da ido kila lau sai a ce to man farko bai na kuma bai da man kala inna ruyatul qalbi wa ibsarahu wa idraku wa ihadatuhu me bambancin ku da wanda suka ce in dai kaka ce kaga Allah a zuciyarka to ka gan shi kenan ka kewaye da shi da ilimi so a wajen su ma zuciya ma ba za a yi ganin Allah ba فإذا كان علم القلب بالله عز وجل وإنسان القلب له رؤيته إياه ليس في ولا إدراك فما أنكرتم أن يكون رؤية العيون وإبصارها لله عز وجل ليس بحظ ولا إدراك to idan ya zamanto sanin Allah da zuciya da ganinsa da zuciya ba ina nuna an gan shi bane ta yadda za shi an kewaye da shi da ilimi da sani to wannan ya nuna abinda kuka inkari na ganin Allah da ido ba ina nuna an kewaye Allah da sani ba ko kuma an gan shi gaba daya a ya nuna mutane da abin da ya ga dama nasa sun gan shi shi kenan sun ga abin da sun a gani a to yanzu misali ba da rana ba ai muna ganin rana akwai wanda zai iya ya kura rana ido sai da zai iya wasa fata ba zai iya ba to da haka kenan kawai zaka ce kaga rana da haka zaka ce kaga Allah amma da za a ce me da me ka gani zaka ba zaka iya an gane ما ليس مسألة بعد مسألة ويقال لهم هل لا يوزع جدسه إذا كان قول الله سبحانه لا تدرك الأبصار في العموم فدر الله ليس لا تدرك الأبصار إن يكفل شيء قبل ما مجانا كقوله كما فتت ليس وهو يدرك الأبصار لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر سوى الأرسول كيف مجانا ركنت فخبرونا أليس الأبصار والعيون لا تدرك الرؤيا ولا لمسا ولا ذوقا ولا لون من الوجوه أشيء shi ganin da ake gani da ido da kake gani kana iya rukar ganin da kake gani kana iya taba shi kana iya dandana shi amma kana cewa kana gani an gani? famin kaunin na'am idan magana suka ce eh fahimkalon sai a ce da su to akhbiruna an qawli ta'ala wa yudrikul absar to ku sanar da mu da yake shi din yana da skar yayi ya yake gani ya yake gani a ta zama wani hannu yudriku a lamsan wa zaukan da an masa ya kuna so ku ce Allah da yake ina gani tabawa yake ko dan na yi an gani kamin qawlihim la dole sai ne a saboda ganin sai dai kace ana gani amma ba za ka iya nuna ganin ba ba za ka yi taba shi ba ba za ka yi dandana shi fa yi kalu da mutum haka ka yi nan sai a ce da su faƙadin ta ƙaba ƙaunukun maganar ku ta warware in na ƙaula huwa yi zurkul absar fil umum ka ƙauli ila zurkul absar da kuka ce da Allah ya ce yi zurkul absar kalma ce kamar biya ta haɗa duniya da lahira ya haɗa ilimi da gani da ido da kuka ce kuma la zurkul absar shi ma kalma ce kamar biya ta da duniya da lahira ta haɗa gani na ido da gani na zuci yanzu magana ku ta masala ba da yake ba wata masala idan kana ka'ilun minhu in wani mai fada daga cikin sai ce innal basara fil haqiqati wa basarul ayni la basarul qalb abinda ake nufi da gani na hakika shine ganin ido ba na zuci ba kila da hudu ga sai a ce da sama ولما زعمت هذا وقد سمى أهل اللغة بصر da بصرا وتهجى كيف يزد كما دهك باين أهل sun kira. gani na idu na zuci da albasar shi ma basar suke tashi kamma samu basar la'aini basara kamar yadda suke kiran suke ambatan gani na ido da labarin basar wani in jaza laka ma qulta jaza li ghayrikum an yaz'ama anna al-basara fil haqiqati wa basar da qalb dun al to in ya halitta kin ko a wajen ku ce abin da ake nufi da ganin nan ana nufin gani ne na zuciya ainihin ba annar eh, eh, basara fi hakika ta basara kalbi nuna layi in kuka ce abin da ake nufi da gani na hakika shi ne ganin gani to ya halatta wani kuma ya ce abin da ake nufi da gani na hakika shi ne ganin zuciya a gane saboda ne ai abin da kake gani ko ku kusa gurin bane kun gani to ina ba aka zan ce ku tafi shafi ɗari uku da da uku ko ɗari uku da uku an gane kenan idan ko kun ce mota zilawa gani na hakika shi ne ganin gini wani kuma yana cewa gani na hakika shi ne ganin zuciya an gane saboda shi zai ma iya kawo aya dan Allah ya ce fa inna ala ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sunu ganin makantar zuci ita ce mai illa ba makantar idan an gane wai za lam nujir haza to idan mu mahalarta wannan ba fakar waje ba annal basara basara al'ain wa basara al to dole ne mu bar gani iri biyu ne akwai gani na ido akwai gani na zuciya kuma kowanne shi yana amfani to ai ko ba wace yake ido gulu ne hankalin shi ke gani ma'ana zuciya ta take gari ba ido ba shi ido kawai abin ne ne wani abu ne na ganin wasila ne na gani amma ba shi ke ganin ba mana yake matsala ga wata matsala wai faru da mu za mu ce da su hadithuna qaulillahi azza wa jalla wa yudrikul amsa shi yake da kargani ma ma'ana wa yake ne fa in qalu ma'ana yudrikul absar annahu ya'lamuha in suka ce gina nufin ya san ganin kowa kila lahum sai a ce da su wani idza na adu kalamai da ma'rufan al-akhar إن مجانا لما بنبنوه ده عن سور ثاني أكان لا وكان قوله هو يزرق الأبصار فدم ألا قدر بكيتي هو يزرق الأبصار معناه يعلمها إن هدف يعلم فقد يجب أن يكون قوله لا يزرق الأبصار لا يعلم يقول كل إنه لا يزرق الأبصار إن أبصر كيف أنت بيرتني وهذا نبي للعلم لا لرؤية الأبصار وأن نكون كنجنا كنا كولي سنسى بغير المدينة فإن قالوا معنى قوله تعالى وزر أبصاره يراها رؤية ليس معناها العلم وزرك في أشياء إتي وزرك الأبصار إنا نكون جهد بأن اسمع عليه لنيبا إلى لو تأتي نشوف الأبصار الذي كل عيون يدود أن ترى شو سبوا يدو بيتري جميل هيك يعني جميل هيك يجلو زي فإن قالوا لنا نسكت في إيه نقضوا قولهم فرسولة كم سمر ولي مدنس inna la nara bil basar illa min jinsi ma nara sa'a mu ba mu gani da idanu sai dai mu ga abin da lokaci yake nuna fa in jaza an yara Allah an yara Allah an Allah in ya halatta a gal Allah wa kullu ma laysa min jinsi mar'iyyan wa huwa al-ibsar kuma duk abin da baya cikin jinsin abin da ake gani shi din gani ne alladhi fil ayn wanda yake idanu falima da la yajuzu an yi yuriya nafsahu to me zai hana a ce ya halatta zai yi Allah ya nuna mutane kan wai lai da kullun jinsin nabiya ko da shi din baya cikin jinsin abubuwan da ake iya gani su ma'ana an san shi ba cikin abubuwan da ake iya gani kamar yadda zaka zo ka ganta ka ganta ka gawaye ka duka za ka za shi Allah ba ya masa irin wannan to ba ya masa irin wannan amma bai hana kuma lokacin ya nuna kansa ga wanda ya ga dama ba an gane wani ƙalu da har ila za a ce da su ولما لا يجوز أن يرينا نفسه وإلا بكل جسم المريان ويقال لهم ذات نفسه حدثونا كجامنا إذا رأينا شيئا فبصرنا يراه أو إنما يراه الرائلون البصر sai muka ga wani abu fabasaru na ya rahu ganin yana ganin sa au inda ma ya rahu za'idu na basar ko ko a'a mai ganin da yake ganin sa ba shi idan ne kuru yake ganin sa ba famin kauli a nan za su ce inna hu ma'arun an yara basar alladhi bil ayn wannan kolallen abu ne a ce an yara basar alladhi a ganin da yake ido misali yanzu ganin da muke yi ina ina za ka iya nuna ba za ka iya ba dalili za ka duka wani ya fi ka da gidan amma ba ya an gane fa yi ƙaru da mutu sai a da su al'aya tanfi an tarahu al-absar wala tanfi an yarahu al-mubsirun yanzu ayar abin da take korewa shi ne ganin ba zai ganshi ba amma ba masu gani ne ba za su ganshi shi an gani shi ganin ba zai iya ganin sa amma masu gani za su iya ganin wa yadda ma qala Allah abin da yasa Allah yake la tuwa absar fa hada yadullu ala anna al-muslimina la yarawna ala zahir al-ayat sharifa wannan abin da zahirin ayan nan ba yake nunawa shine masu ganin ba za su gan shi an gane amma ba ina nuna ko ruwan su gan shi ba za su iya ganin sa a lokacin da ya ga dama ko kuma a nan duniya ne ba za su iya ganin sa ba sai a ina sai a lahira nan Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su dama su gan shi sai mun kawo karshen wannan babu kawai bai wani tarihi wato abu na farko malam ya bi usulobi irin na mutakallima ya yi mana bayani kan za a ga Allah wannan shi ne abin da ya kamata mu fara ajiyewa wani lokacin ka ji aka ji suka ji wani zaurance haka to shi karatun tauhidi irin wannan ilmin kalam in baka saba cin jin yau da gobe yau da gobe ba sai ka kasa fahimtar to da aka jin yau da gobe shi yake kawo abin nan yau abu na biyu shine tabbatuwar za a ga Allah za a gan shi ranar kiyama ga wani zaurance da yi yake ganin da masu ganin sai raba maganganun abubuwan guda biyu da ganin shi a karan kansa da kuma masu ganin ko ai misali ne ina da ido ina gani da ido to ai ni din daban gado kuma da daban idan kuma da daban saboda kamar yadda na faɗa da su ai za ka zo ga wani ya fi ka kwalakwalan gidan amma ka fi shi gani wani ba ga idanun kuma baya gani to a shi wannan sai nuna akwai mai gani akwai abin da ake gani da shi akwai kuma shi ganin a karan kansa abubuwa ne mabambanta to yanzu ta ake cewa Allah ina ta ganin ne ba zai gan shi ba amma ba masu ganin ne ba za su gan shi saboda ne ai akwai wanda baya gani amma ya fi sanin Allah da zai zo yi bayanin Allah kai ka ce ga Allah nan aje masa gaban sai na to da haka kenan da ya ce ba su da kasa sai kai mata fiɗa ka mata fila har ka iya tabbatar da cewa ana nufin a ko menene ma dai a nan duniya wanda ya ga Allah da zuciyarsa a nan duniya to zai gan shi da sa a lahira amma wanda bai ga Allah da zuciyarsa ba a nan duniya to ba zai ga Allah ba da sa a lahira to da ka sai Allah ya ce la nadu kul absar saboda ya bambanta tsakanin shi ganin da kuma ma'abota ganin wanda ya gan shi a nan duniya a matsayin sa nan gani sai ya gan shi to zai gan shi shi da ganin sa a ranar tashin alkiyama amma wanda ya gan shi a nan duniya sai ya yi ganin sa ko kuma wanda bai gan shi ba a nan duniya rashin ganin Allah a duniya shi ne mutum ya ga duk hujjojin da za su sa yarda da Allah amma ya zama duk wanda ya gani shi ba yadda da Allah akwai shi a zuciyarsa amma yake tsaya da shi kenan da yadda da akwai shi an gani to wannan ina nuna maka irin yadda kake kama kalin irin wannan abin sannan abu na uku ana koya maka azanci da dabara musamman za ka yi mukabala za ka tattauna da mu'ari mutumin da yake mai dawaye ko mutumin da yake ya kiyarta da wani abu hujjarsa mai shi haji to ana koya maka yi ya za ka muka kama shi misali kamar yan yau da muke magana da yawa muka zo mun magana kan su saboda sun yi yawa a zamani suna nan suna ta farautar mutane sai me yasa muke cewa shin mu mun yadda akwai karo a cikin alƙur'ani abu bai yadda ba amma da muke kawo musu ayoyi da suke nuna akwai kawai ai saboda yi musu ne yi musu ilzami idan kun ce hadisi kaza da hadisi kaza sun yi kawai a fahimtar to ku kuke kun fahimci alkur'ani ga aya kaza da aya kaza sun yi karo kai mana bayanin yasu to bayanin da kuka yi shine daidai da bayanin da ya kamata ku yi a wannan hadisi ko waɗancan hadisan da kuka sun yi karo idan kun ce wannan alkur'ani Allah ya ce zai tsare shi to waye kawo qur'ani manzo Allah su waye suka ai ba ku manzo Allah ba ku ba ba kai tsaye waye baiwa sabai baiwa su suka kawo maka ƙur'ani, su suka kawo hadisi to ya kai karɓi wannan kake karɓar wancan zuri waya, tun da kai ba kai Allah ya ba kai tsaye ba manzo Allah ba kai ba kai tsaye to ya aka ka yadda da wannan baka yi da wancan ya aka ka yadda wannan abin da ka zarge na karo a nan a ƙur'ani ko a hadisi ne kuma irin wannan a ƙur'ani wannan bai isa zai nuna maka cewa masalafin su ɗaya bane duk da wuri ne su ne a bisa ka'idar Allah da yake wa ma yanzu ba ne Kuma kun fahimta to da aka sai ka koyi dabaru da hikimomi na ya za ka mukabalanci masu irin waɗannan aƙidu waɗanda suke na bata ne to shi ne sai ka zan fi manjani min shabi ina fatan mun gani wallahu alam kuma ina ga sai mu kwana na insha Allah ah, darasi na gaba sai mu tashi albabu tsari Allah ya mana jagora da ba kan daidai da musulmi musulmai وصلى الله وسلم وزيد وبارك واكرم وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله